السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة الودود وكسر الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سرنا نشي ذنب رجي hatimi ne manyan hatimai hatimi ne wanda muka yi shi da yardan Allah za ka ga ikon Ubangiji ta ba na so kina gaya min abu in ka sai amma ba kuma 090 34 55 guda uku 0. shi ne nomban nan ka kira za ka sami kin ce sam sai na bada nan akwai yan garin ku da dam wanda suna neman numban sun rikice ke kuma ba iya waya kika yi ba na ba da lambar mace 080 kuma ake 080 6691 yana whatsapp yana kuma idan ka samu noma in ka yi niya ka yi wani magana ta whatsapp in ba ka yi niya ka kira amma mutum in har ka san ba aiki za ka yi tsakanin da Allah ba don Allah ka kira da wani za ka ɓata kanka tayin ka zo ka ɓata ni ma tayin ubangiji bai faɗi haka ba la dirra la dirara karka kyashin mutum haka zalika babu ma kyashi ma duniya nan ya zama abin da ya bari yi muku bayani akan wannan hatimin tukuna sai mu wuce da sauran hatimin nan da kake gani ka gan shi yanzu zan dora shi mai kyau da mutane za su gani ba ka gan shi haka ba za ka rubuta shi kafa ɗari da goma in ka rubuta kafa ɗari da goma za ka nemo gashin bilbila gashin jikin bilbila idan baka samu ba ka nema kaza farasul gashinta ka daka in ka daka ka shanye ka sake daka sai ka shanye ruwan rubutun wannan ne za ka yayyafa a kan gashin kazan ko gashin galbelan sai ka bari su bushe ta billahi da zai mai gida za ka ga wani samu kai da kanka ma za ka ji tsoro arzikin miliyan da kake so Allah ya baka tsakiya nan ake in mota kake so a nan za ka sa in gida kake so a nan za ka sa ka in aure kake nema nan ne in kana so ka kama mutum ka juya shi kamar waina a nan ne idan an rubuta na wannan jikin allo an gama ni wannan na tsakiyar nan dama buɗe take kai ka san me kake so sai sa wannan abun da kake so ciki in ka iya sa in baka iya ka ce malami a a tsakiyar hakimin akwai abu kaza nake so Allah ya bani za a sa maka ciki sai wanke ba an wanke ya sai yayyafa gashin kaza ko gashin kirgira idan ka ɗauki kaɗan ka ba wuta billahi da za ka ga ikon Allah billahi da za ka ga ikon Allah ka ga ikon Allah ni da mu ce da muke neman kwastoma ko mu zauna muku dan mutum ya zo gun ai na ga kar ka zo guje ni kar ka kira ni a waya kar ka ce mun ka sani ka bar ni kar ka ban kuɗin ka ban so kuɗin ka ba wai na ce mutane ba na cin kuɗin a tunanin kawai yana da shi ne bai karewa ba abin da bai karewa na tsane munafiki ko kuma wanda yake maka shigo shigo ba zai ko wanda al'amarin shi komai gaggawa na tsane wa ina saboda gaggawa aikin shi ne abin da nake so mu faɗa ke hatimin nan an gama da shi na gida hatimin nan a yanzu yanzu ka ga dama ka rubuta shi ƙafa ɗaya kawai ba ka rubuta suka faɗa kawai ba sai ka sa abun da kake so ina so wani kira ni yanzu ba ina so wani neme da kanshi a akwai abu kaza fa ina so fa so ɗaya fa sai ka rubuta tsakiya ba ka rubuta tsakiya jikin allo ba sai ka wanke ruwan rubutu ka saka karamin gwangwami ko tukunya ka ɗora wuta ka billahi lazi dan ruwan rubutun ya fara yin zafi kawai mutumin jikinsa zai fara zafi kafin kai ka ankara kuma shi zai neme ka da wuta-wuta Allah, yayin